ba ma hawa ɗari ba ya kari matsalolin suka taso wannan asiman aka ɗinɗinke mafi yawan matsalolin ya kamata mutum ya lissafa matsaloli nawa ne ya kuma aka ɗinɗinke su da rinka biyu yana ana ɗan muraja a bakin gurguru footnote ɗin da ya sa ya ce ka zafi jami'in nusar ilaihim shi mai wannan littafin ya ce littafan da suka samu na kwafa saboda shi ibn al-arabi a ƙarƙin rayuwar shi shifta yake yi yakan faɗi kaza ne sai ana rubutawa to ɗaliban shi da suka rubuta dukkan rubutunsu na asali na rubutun hannu ilaihim ne illa anna sheikh muhammad eh, eh, muhibbuddin gayyarahu ila allahu amma nuskan da eh, muhibbuddin wanda littafin shi ya fi shahara a cikin awasu cikin haƙiƙi na ce muku shi ne a shigo da littafi sabuwar duniya shi ne bin diddiki littafai na nan suna jiran a shigo da su duniyanmu ta yanzu a sa mana irin larabcin na yanzu mu gane shi har littafin ibnu taimiyya fa har yanzu akwai fiye da rabin shi ma har yanzu ba gama aikin shi ba fiye da rabin littafin ibnu taimiyya har yanzu ba aikin su ba suna nan a cikin fatu ana kokarin a shigo da su duniya shi yasa tsinannin nan kaji sun matsa ma siriya saboda siriya ta fi iraki yawan yawan yawan farwa arzikin rubuce-rubuce na magabata duniyan nan ba a samu kasar tafi ta yawan rubuce-rubuce ba suna tulubu da wuta ƙilan suna so su babbake wajen ne har da yanzu basu, inda laburari na asali yake tsaffin littafin suke basu su ƙona shi ba in shi'a sun kai wasu miyagun hare-hare kusa da wurin amma ba su ƙone shi ba kun san littafan da aka yi ƙa'iman sunayen makhutat wanda ake neman shigo da su duniya littafin da aka rubuta sunayen kawai rubuce rubuce da ke cikin fatu da tsofin takardu irin na da sunayensu kawai bolum ɗari ne fa bolum ɗari sunaye wane wane sunan rubutun shi kaza ne fallaye kaza ne ana neman wanda zai shigo da shi duniya wannan zamanin ya ta haƙiƙi shi in an yi ta haƙiƙi kuma sannan a yi ta khariji abu diddiki ana neman masu karatun addinin musulunci su je su yi project ɗinsu ya koma akan wannan ba a samu mu Najeriya ne wa musulunci da turanci yake karanta shi don ba su a gane sai mutum ya je islamic service ko yarinya ta islamic service har ta gama ahalari rubin shafi ba za ta iya karantawa ba qur'ani dama bata san shi ba karantawa bai balanta na fasalin ma'anan shi balanta na kace hadisi wai to na hadisin za ta karanta ko haqqul mubini bai tabbata ba balanta na nawawi balanta na ruwan hadisi ko ta same shi ba balanta na kaza yi malama in za ka rubuta sunanka da larabci ta kance dan don Allah ka yi haƙuri suna wallahi kar ka rubuta ita dai bata san akwai dai mata dai komai dai da yanda za ta gane to Allah ko ya sauke na taba ganin wasu suna karatun addinin musulunci an ce su rubuta kul eh, walil kulli humazatin lumaza ina jin da gangar malamin ya ce a rubuta suka fito na ta zagin shi dama dan iska ne ya zai mu rubuta wannan wai da larabci za rubuta ai daga ganin shi dama ko sallah da yake zuwa ba da Allah yake sallah aka dingi kaza kuma wai fa suna neman certificate ne waɗannan ne nan gaba za a ɗauka a sasa a ofisoshin musulunci haka huruful hijaiya muka yi malam a NCE ba ka gani rubuta hijaiya sai daga farko ta amsa ake huruful hijaiya wallahi tallahi malam sai ka mutu ya maka da takarda ya karanta musulunci ne Allah ya sauke amma da yake sun ce ba ruwansu da addini ta nan ne suka dan sha ta wani bangare ta wani bangare kuma muna da haƙƙi tsarin addini gaba ɗaya an yi shi ne ana so sai an tsiya ta sashen gaba ki ɗaya an tarwatsa mishi an watsi ga nan ku duk mun kama hanyar watsiya kowa a gidan shi ba zai ware wanda ya karanta addini mai zurfi mai kyau ba ya gane addini a tsara addinin gidan ma ba za ka tsare mana addinin garin mu ba kai ka kowa wai duniya kake so ya samu kai me za ka karanta <laughs> jirgin sama zai rika tuka wannan fa jirgin ruwa wannan na ƙasa wannan fa soja ne zai rika kashe jama'a sana'an jama'a kashe jama'a ana biyan shi wannan fa shikenan shi gwalan zai rinka wanke likita ne <laughs> ai ana bukatar likitoci a duniya ai kare ko duk bukatun da muke da shi ne za su da mu tauhidi giya waɗannan bukatun wallahi ai kasan ne in ba a miƙe tsaye ba arna za su kama ta su kama mana yau su kama yau ka tara matattu ka je kirkiri sunanka Muhammadu sunan shi Muhammadu kuna faɗa bai gane addinin ba kwata kwata an kai matsa matsa mai ce shi ma baban shi yana sallah a gidan su ma bai san wanda ya musulunta ba wai gida ba za a rika ware ƴaƴa ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya wanda za su karanta addini sosai su tsara addinin gidan ma kaɗai tun ibn al-qayyim abin da yake kenan ko in daular musulunci ta ƙi kafuwa kai gidanka kai gidanka tsara gidanka kai gidanka ya zama daula ko da ɗaya ne kuwa amma wani wallahi za ga arzikin yanci biyu wani uku wani biyar wallahi addini sai dai a kara shi a gida in ga mutum ya zo shi mai zafin addini dole kuna ɗan hada a da lahadi lokacin ɗana bai da abin yi Allah ya sawai hadda ne ma kawai zai yi ba mai san Qur'anin ba hadisi ne ingantacce ruwayan bukhari da muslim wanda za su fara shiga wuta makarantan qur'ani wanda wuta za ta fara kalace da su makarantan qur'ani ko ba hadisi ne ingantacce ba ce kan ka karanta ne dan a ce ka iya an ce ka iya qur'anin bai wuce makogoran ka ba kawai koki koko ka kai ta yi ka gama ka gama eh to wuce wuta wannan hadisi ne ba wai na wasa ba salbiyatu da ijabiyatu ake karantawa akan masail na qur'ani akwai alherori da yawa akwai hadarori to kai da kai da dan naka da wahalar da kake kana so ku tsaya bangaren hadarorin ne a zo ran tashar kiyama gashi ya karanta qur'anin ya soki qur'ani amma dan wuta kai ma ka raka shi huce tare to da manufan a san sakon da ke ciki ne ka ce a dakatar da shi sai ya bayan shekara uku sai ya san qur'anin a ce a hawa ai lokacin an gama kwashe kudin Najeriya to kai yanzu da ba kwashe ba nawa ka samu Allah ya sauki saboda haka muhiddin ne yake da allahu duna an yashira ila zalika kuma bai nuni ba wa zahiru anna nas kama huwa muthbitun wal maqsud minhu annahum aradu al qiyama abinda yake tabbatacce kuma manufa shine sun nufin siyaki wa mudafatihim an Usman sa tsara Usman wannan min taliki Dr. Ammar Talibi <clears throat> wannan shine abinda mun ce malami ke cewa mun tsallake ku ya ku sai footnote din mu na karke an yi bayani cewa usmanu bai laifi ba ko so ɗaya farkon naɗa shi har da ruwaran da aka shi sahabbai ba su aikata mummunan abu ba duk abin da ya zo na daga labari na ƙarya ka da komawa zuwa gare shi shi ne muka tsaya kan shi wa kullum ma same ma min khabarin batilin Iyaka an taltafita ilai duk labarin da ya zo maka akan sahabbai na ƙarya kada ka kalle shi to sai malam ya sa footnote wa mi'yarul akhbari ma'auni na labarai na hadisai fi tarihi kulli umma na labarin tarihin kowace al'umma alwuthuqu min masadiriha a amintar da su a tabbatar daga masdarin asali suka fito duk wani labari na tarihi a tabbatar da tushen shi shine abin da malaki so ya faɗa wan nazaru sannan in an samar da tushen a kalli fi mala'imati ha ko ba ku da shi ne ba ga wajen ba malan duba ku gurin ba yawa yawa footnote ne na ƙarshe daga shi mun an kammala wannan kasu masu matashi kasu masu saniya wannan zarufi mala'imati ha sannan a yi nazari akan dacewan wannan tarihi da aka samu lisa jaya da hotuna sajaya ko mutuncin waɗannan mutanen sajaya mutunci ne ko hotunan waɗannan mutanen almansubatu ilaihim wanda aka jingina musu wannan tarihi idan aka samu tarihi ka tabbatar da daga ina ya fito to daga inda ya fito din kuma daga inda ya fito ɗin kuma ka kalli wannan abin da aka faɗa ka kalli waɗannan mutanen ka kalli mutuncin waɗannan mutane ka kalli kimansu ya dace a jingina musu wani abin ko dace ba an gane ko wa akhbaru tarihin islami malam ce labarurruka da suka zo na tarihin musulunci nukilat an shuhudi iyanin an ciro su ne daga shuhudi iyan wanda suka halarci abu suka gani da ido wato an ciro su ne daga ganau in jarida sukan ce ganau ya ce wato wanda aka yi a gaban shi kenan ko shine shuhudu iyanin an ciro su ne daga ganau wanda aka yi suna halarce zakaru haliman ja'u ba'dahum su kuma suka gaya ma waɗanda suka zo bayan su wa ha'ula'i rawau haliman ba'dahum su waɗannan su kuma suka gaya ma waɗanda ke bayan su sai malam ya ce wa dassa haƙiƙa an cusa fi ha'ula'in ruwat a cikin waɗancan masu riwaya unasun wasu mutane min ashabil agaradi ma'abota wasu abin da suke so na zuci wasu masu san rai an cusa su cikin mazajen tarihi zawwarul akhbara sun kirkiro labarai na ƙarya ala lisani akharina akan harshen wasu wato sun kirkiro ƙarya sun yada da harshen wasu wa rawwaju hafil kutubi kuma suka tallan wannan ƙaryan a littafai sai ka ji littafi kaza ma an ce littafi ma kaza an ce littafi kaza an ce amma da na wannan littafin da na wannan da na wancan duk ƙarya ne shi ya sanya labu da mina tasfiyatul ulumi dole a tsaika ilimi saboda makiya Allah sun yi yawa ko ina cusa sharri suke yi sai su ruwaito ƙarya sai su ce maka sai na umar ya faɗa su ruwaito ƙarya su ce maka umar abin abubakar ya faɗa su ruwaito ƙarya su jingina ma wani sahabi nagartacce sai su ɗora a kan shi kuma sai su tallan shi in an ce tarwiji tallake nan rawwajuha juha filkutubi in ma taqarruban li ba'd ahli dunya ko dan su nemi fada saboda wasu 'yan duniya masu basu abun duniya suna neman su samu waje aw ta'assuban ko kuma dan kabilanci li naz'ati yahsabunaha min ad-dini wani fisga wanda suke zaton addini ne wato kabilancin wata fisga wani ra'ayi wanda suke zaton addini ne ai mun karanta a can baya wasu suna ga a yaƙi usmanu addini ne saboda ya ɓata sunnan Allah za su yaƙi wanda ya ɓata sunna ne to da ka shi yanzu ba a halin sunna ba ne Allah ya kare kamar yadda tun lokacin sahabbai ma aka sa mutanen iraki suka aika ma umar da wasiƙa ka turo mana wani gwamna bai iya sallah ba ko ba ka ce ma sa'ad ba mm. aka aika ma wai sa'ad bin abi ƙas wai bai iya sallah ba sai na umar ce to ka bar gwamnan ka dawo ga takarda wasiƙa daga jama'an ka wanda suka samu hannu sun fi mutum ɗari baka iya sallah bai ce wallahi ina musu sallan manzan Allah ne irin sallan manzan Allah nake musu amma tun sun ce ban iya sallah ba su je su yi sallar su aka je aka bincika aka gane ƙarya ne fitina ne kawai na mutane da iya shege da tsiya aka ce ya koma su ne mutum biyu da aka samu sai na umar ya ce su sake koma bayan ya cire su a shugabanci suka ce yayi hakuri a sa wasu ya zaman shi Allah ya taimake mu saboda haka sai su ƙaryata su sa ƙarya suna ga cewa wai su addini suke yi wai sai na Usmanu ne wai ba ya saba ma sunna ya saba ma sunna a zo a yaƙe shi to da haka suna ga saba ma sunnan shi ya halatta jinin shi a kashe shi Allah ya kare mu wa min mazaya a tarihin islami yana daga cikin abin da ya bambanta tarihin musulunci da sauran tarihohi Ta taba'an lima jara alaihi ulama'ul ulhadif irin yadda malaman hadisi suka yi kasan haka Allah ya tsare hadisi kamar yadda ya tsare ƙur'ani Yadda Allah ya tsare ƙur'ani har yanzu aka rasa yadda za a yi da shi aka ƙirge shi tas baya za ka ƙara komi ba har ɗugon ƙur'ani an ƙirge shi a kirge yake abota kana tambayin za su ce maka wasali guda kaza ne dugo guda kaza ne Dugon ma a rarrabe ba a dunkule ba kowane sura da yawan dugonta, kowace aya da yawan dugonta, kowace kalma mai dugo an kirge yawan kalman ita karan kanta min min min guda nawa ne a ƙur'ani an kirge shi ma ma ma guda nawa ne kowanne an kirge shi don binciken ƙur'ani malam ba karan mun karatu ga mai ƙur'ani ba ga ina kuna ganta ulumul ƙur'ani to yanda Allah ya tsara Qur'ani haka Allah ya tsara hadisi aka yi wasu irin jigajigan mutane kwakwalansu za ka rasa memory din da ke cikin kansa how many gig za ka rasa ko gig kwakwalansu ko butin baya yi yanzu ka kunna kwamfuta sai ce a ɗan jira wani maka jina ce <laughs> sai an yi shashayi saboda tana da lodi A ƙalla ta minti za ka banta budi saboda lodi ya ishe ta su kwakwalansu baya butin yanzu ku karanta dara dara in kana karanta malaman nan sai ka rasa wani malamin ma kaga gaka a cikin malaman hadisi ga maka san shi ba in yana ana magana sai ka ji kwakwalo shi wace irin kwamfuta ce how many gig ne wai kwakwalo shi haka suke Allah ya taimake mu to kaman yanda malaman hadisi suke annahu qad takhassasa fariqun min al-ulama'i fi naqdi riwaya war ruwati haka malaman tarihi ma Allah ya azarta malaman tarihin musulunci da wasu gaggagaggan malamai su makwakwalansu haka suke wani rumbu ne na kwamfuta wanda yake komai na ciki suka tsara tarihin wata miyizu sadiki na minhum anil kaziba suke iya tantance masu gaskiya da makaryata hatta sara zalika ilman muhtaniman lahu wa'id, har sai da zama wani ilimi ne mai cin gashin kanshi mai alfarma yana da ƙa'idoji? don shi ilimin tace tarihi yadda ka san ilimin hadisi ne haka yake don galibi dukkan ilmoma suna da usulunsu ƙur'ani yana da hanyoyin da aka bi aka tsare shi hadisi yana da hanyoyin da mustalahu shi yadda aka tsare shi fiƙihu yana da usulin shi yadda aka tsare shi don shi ma ana iya karkatar da kai to shi ma haka tarihi kai har nahawun da ke tsare ƙa'idojin larabcin gabaki ɗaya bayan nahawu da sarfu sannan akwai usulun nahawi shi ma yanda za a tsara wannan ɗin? kai malamai Allah saka musu da alheri wasu mutane ne haka Allah yake aji su kwakwalan su lafiyayya sun tace abubuwa mu yanzu duk an gama littafin su ye ne ma ya gagare mu ballantana kuma karantawa wanda ma aka saya bai karantu ba duk ya kura Allah ya sauke saboda haka ya zama ilimi mai cin gashin kanshi wa ullifat fihi alkutub aka rubuta littafai wa nazamat wa nazamat lirruwati aka tsara masu ruwaito tarihi aka shirya mashi ma'ajib kamus hafilatun bitarajumi aka cika shi da fassaran duk wani malami nagartacce da malamin da ya shiga tarihi ba nan kirki ba don ka tantance wani malami ne zai iya magana a saurare shi wanne ne yin magana ba za a saurare shi ba don akwai ulama'u tarajim wanda suka akwai ma ulama'un nasab wal hasab masu bin tsatso ƙwayan halitta na ɗan adam haka Allah ya yi su kuma za su iya tantance mutum su yi bayanin yadda al'amarin shi suke tsaf, da nagartan shi da komi saboda yanzu ne kamar na ce abubuwa ke ci baya akwai mutanen da suka wuce nan baya ko tafiya ka yi daga nan ka taka kafa ɗaya biyu uku hudu suna zuwa suka kalli sahun kafan ka akan yashi ma ba a ƙasa da zai faɗi sahun ka sosai ba zurfin shi kawai za su kalla su ce wannan kafan na family kaza ne in ba family kaza ba to ba za a samu zurfin kafa irin wannan ba kuma an aka bincika dan nan family ne ku kalli manzo sallallahu alaihi wasallam da suka hijira in za ga mutane suna kwakwalwa suka yi hijira za su suka shiga ugun hira kafirai suka biyo su da aka turo mai sanin sawun kafa yana zuwa ya ce tsaye da gunki kaza daga nan wurin a sanar da shi da sanar bakar ba su kara tafiya ba kuma kaga ai gaskiya ne ya ce daga nan ba su kara tafiya ba ya juya nan ya sa kafan shi ne ya tafiya ya kalli ya shi ya juya nan ya tafiya ya kalli ya shi ya juya nan ya ce daga nan wurin ya rantse da gunki wani ba su ƙara tafiya ba kuma gaskiya ne ga sanan iyaka Allah ne zai turo an ka butu ya turo wannan ya turo wannan hau wani daga cikin kafirai ya cire wandon shi kawai kama fitsari sha bakin ramin sai na bakar ce sun ganmu wanzala ce da sun ganmu zai tuba wandon shi ya kalle mu da azzakarin shi zai yi haka sai manzala ce ba zai yi ba ai ba su ganmu ba abinda suka kaddara ba yadda za a yi mutum ya shiga wurin sai ya kwashe wannan yanan giza-giza nan ku Allah ne ya turo ci cikin gaggawa ce maza ce wannan wurin da ya kura-kura kan ba a shiga wurin ba amma inda ya faɗi magana ai haka take to akwai irin waɗannan maluma haka Allah ya yi wasu mutane da ƙwaƙwalwa mu ne yanzu kwanyan ta cushe ca cushe hidindimin gidan ma duk kamance rabi kullun gidanka sai ka dawo ka ce op na manta sai gobe da Allah ku tuna man rigiman gidanka ma baka iya warware matsalar rigiman gidanka ma sanan ungon ku ba na gari Allah ya ce mu mu saboda haka sun cika su da da tarajum fi hattan bihu alama bulagi kulli rawin a cikin shi an yi bayanin matsayin kowane mai riwaya min sidiki na daga gaskiya wa tathbiti da karfin hadda wal amanati da amana fi nakali wajen ciro sako wa idza kana li ba'dihim naz'atin hizbiyya in wasu na da fisga irin na kabilanci na bangaranci aw mazhabiyya ko na wani ra'ayi eh, kad yajnahu ma'aha wanda shi wannan yana wannan abin na fisgan shi ilal hawa haya aikata san rai zakaru zalika sun ambata haka fi tarjamatihi a wurin bayanin wannan malamin liyakuna darisu akhbarihim domin mai nazarin darussan su ya kasance mulimman bina wahil quwwati wa dhafi ya cika da ɓangaren ƙarfin maganan mutum da ɓangaren rauninsa min hazil akhbar daga labarurkan da zai yi wani ma za ka ji an ce daga ran da ya fara karantarwa zuwa shekara ta kaza duk abin da kuka ɗauka kawai ingantacce ne daga shekara kaza zuwa kaza ya samu matsala ko haddan shi ta rikice ko tsufa ko ciwo ko ta fitina ta taso ya shiga cikin wannan fitina sai a ce to daga hadisan shi na shekara kaza zuwa kaza ko ka gan shi to kada aiki da hadisi to duk an fitar da wannan haka malaman hadisi suke haka malaman tarihi suke malamin sai da cewa wallazina yatahjamuna waɗanda suke eh, tahajjumi su kunan bakin wake alal ta fi tarihi islam su rinka rubuta tarihin musulunci wata sunifil kutubi su rubuta littafai fihi a cikin tarihi kabla an yastakmilu udda kafin su tattala kayan aiki si nazarin usul na tarihi lidhalika kenan wala siyama fi naqdir riwati musamman ma wajen tantance bin diddikin masu riwaya wa ma'rifati ma haqaqahu ulama da bin diddikin abinda malamai suka cimmawa fi adalatihim wa tajrihihim wajen su da rauninsu ya yaqauna fi akhta'in to masu gaggawar rubutun suna fada mu kuskure fi fi kana fi imkanihim Allah ya ka'uha wanda bai kamata su fada cikin waɗannan kurakuran ba law annahum istakmalu inda sun cika karatu na wasa'ilil ilmi bi hadhihi nawahi ta waɗannan bangarori wato da ba su gaggawar rubutun ba sun bari sun nuna a ilimin usulu na tarihi to da ba samu matsala ba to amma ana samun wasu ruwat mai ruwayan mutumin kirki ne amma fa tabbas abin da ya ruwaito ilimin shi bai kai ne ya rubutun ba ya je ya yi rubutu kuma cikin rubutu akwai kurakurai ƙarshenta sai ka ɗauki magana ka ce malam wane ma a littafin shi ya ce to ƙila daidai lokacin da yawan littafin kuma karatun bai kai ba to sai ka faɗa mu kuskure an gane wannan ko wannan ta'aliki ne malam yake so yayi akan cewa duk labaran da ka kaji an zo na zagin Usmanu kada ka koma cikin shi koda da ko kenan a littafin waye malam zai dauki matsalolin da ya tattauna akan su ka gane an yi tarwiji an yi tallan ƙarya har a mutanen kirki zai kawo mana wasu hadisai malam abin ya baka mamaki akwai wani hadisi da ya fitar da shi wato musamman dai masu maktabatu sunna din nan maktabatu salafiyya ba su da shi da ya bi hadisin wato zai baka mamakin yadda bi wannan kalmomin hadisi ya zo a cikin musulun na imamu ahmad a cikin musulun ko sai da ya zo so uku malam ashe duk hadisi nan bai inganta ba tafsiri ko ya zo a cikin tafsirai sun fi talatin amma da ya bi diddiki ya haɗo shi da wasu littattafai ya koro karatun nan mala ashe nasin nan gaba ɗaya bai inganta ba kuma ga shi dumu dumu a littafin alu sunna saboda haka malam zai rinka bin waɗannan matsalolin ɗaya bayan ɗaya da aka zargi usmanu yana warware mana su kenan a dunkule a yau muna godiya ga Allah subhanahu wataala qasimatu zahari al'ula karewan baya na farko malam yayi mana bayanin matsalolin kai ya kamata ka tantance guda nawa ne sannan yi mana bayanin yadda aka kulle su hada ta'aliqat ko da baka rike ta'aliqat da ke kasa ba a saman ka gane gaɓoɓi nawa ne aka burin warware na matsala don mako mai zuwa za mu shiga mata saniya wata kasu mata zahari wani karewan bayan na matsalolin da aka samu a cikin al'amuran namu na addini wanda ya sa abin ya fansama kuma suka yawa ya zama yanzu sai ka ga ɗalibi ya kasa tantance ina gaskiya take ya nan ya nan wannan ya goyi nan gobe wannan ya ce kaza shi wannan ya kawo aya nan gata wannan ya kawo wannan hadisi a yi kwallo da shi can ya ruɗe rasa ne sa kan shi saboda bai da siyasar duniya shirin wannan littafin da ya kamata ya gane me ya faru ta ina zirin kaza in ya bullo ba aiki da shi ba ya da shi Allah ya saka ma waɗannan malamai da alheri kurakurai kuma kamar yadda nace a ta nazari in da kula mutum babu wata matsala a gyara shi Allah kuma ya tumke mu baki daya اخوانك اللهم نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم لا علم صلى الله عليه وسلم